wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh an wa ma sauraro barkamu da yammacin atani watan rabi'ul awwal na da yini na da hudu.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 a tsarin alkurani sura na tara karatunmu a wancan sati biyu da sun ka shude mun aje karatu kan aya na 27 a cikin wannan sura mai albarka allah da ikonsa ko yau za mu yi matashiya ne kan aya na 28 a cikin wannan sura mai albarka nam muna neman kariya daga allah madaukakin sarki ke kare mu daga shetan ne banda allah madaukakin sarki kore shi daga barin jin kansa karatunmu na yau muna neman albarkan karatu muna farawa da suna allah mai rahama mai jin kai allah madaukakin sarki ya kira masu imani ce ya ayyuhal na amanu ya kowanne kun kai imani da Allah Allah wai innamal na najasun lalle abin sani ku sani mushrikai najasa suke kazanta ne amma wannan kazantar da ubangijin Allah madaukakin sarki ke fada kazanta ne na jikinsu ko kuwa a'a saboda imani abin da suke kudurcewa a cikin zukatansu shi ya mai da su ainihin kazanta Allah madaukakin sarki abin da yake fadan mana shi ne abin da sun kai imani da shi na munana ainihin zukatansu da yadda da bautata ma gunki koma bayan ubangijin Allah madaukakin sarki da fada da tabbatar da kadaicin Allah madaukakin sarki wannan shi ya mai da su najasa amma gangan jikinsu ba a ce masa najasa tare da cewa magabatan waga al'umma akwai malumma da ke gan da cewa mushriki najasa ne akwai wa'anda ma ke gani idan ka yi musafaha da mushiriki bayan alwallah ka cancanci ka sabanta alwallah amma jamhuru ga al'umma malumma sun tafi a kan cewa imani su ya mai su najasa ba ainihin karan kansu ba najasansu najasa ne hissi ba ma'anawi ba Allah madaukakin sarki saboda su kasance najasa fala yaqrabu almasjid alharama ba'da amihim kada ku kusa da masallacin nan na harami bayan wannan shekara yaushe ne wannan shekarar nan shekara ta tara bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan umarni ne daga Allah madaukakin sarki wanda Allah ke nuna yau daga wannan shekaran mu'minai sun sun ka cancanci su bayyana addininsu kuma wajibi na a kansu su kanga mushirkai gaba daya daga barin ainihin masallacin harami wannan kuma ba ainihin masallacin nan kawai ake magana ba ana magana na kan hurumin makka abin ne daga ci arafa muzdalifa mina hurumin makka gaba daya mushiriki bayi da mazauni wurin mushiriki bayi da mazauni a cikin hurumin makka gaba dayansu ubangiji allah madaukakin sarki ya yi hani akan haka kada su kusa da wannan wuri wannan aya kuma allah madaukakin tarki ya sauka da shi a shekara tara bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mun karanta a farkon karatunmu na wannan sura manzo allah sallam ya aiki abubakar siddiqin radiyallahu anhu ina amir alhaji wannan shekarar nan sannan ya bibiyi shi da aliyu bin abi talibin radiyallahu anhu wannan shekarar nan wanda zai je ya taimaka a kara mushirikai a tabbatar musu cewa bayan shekara ta tara mushiriki ba zai zo aikin hajji ba an dauke kuma ba za a yi tawafi kewayen kaba sirara ba ubangijin allah madaukakin sarki ya aje doka wannan dokan kuma ya kare jabir bin abdullah a cikin wannan zance ina cewa innamal mushrikuna najasun fala yakrabu almasjid alharama ba'da amihim hadha shi ce illa an yakuna abdan aw ahadan min ahli dhimma she shi wannan mushriki wanda zai shiga cikin wannan hurumi bawa ne ko kuwa daga cikin waɗanda suke ahli dhimma suke karkashin kariya ta islama umar ibn abdulaziz ubangiji allah ya kara masa jin kai a zamaninsa ina cin waɗanda ke tabbatar da cewa duk wani masallaci na da hurumin da ya cancanci a hana mashiriki kai shiga saboda shi umar ibn abdulaziz radiyallahu anhu yana zana ainihin zuwa ga wa'inda ya aje su a madadinsa akan amsar garruka da ke karkashin amiril mominin a zamaninsa ina cewa a nimna'ul yahuda wan nasara min dukulil masajid ku hani yahudu da nasara 'yan kirista ku hane su daga barin shigan masallatayyar musulmai she cika zancensa ya ce likaulihi ta'ala fala ya karabul masjid al-harama ba da amihim haza kaga wannan ya kafa hujja ta wannan aya yana nuni akan mushiriki na jasa ne kamar yadda ike nuni akan sartan musulmi hadisi ya tabbata a cikin ruwa imam bukhari da imam muslim wani dai daga cikin sahabbai ya hadu da annabi muhammad sallam a madina ya kauce daga barin manzon allah sallallahu alaihi wasallam daga baya manzon allah sallallahu alaihi ce wani ba na ka wuri ka zai ce iyi eh. sai me sa ka kauce mini na neme kanarsa wai na kasance na kasance ina tare da janaba dalilin haka yasa na kauce daga barinka manzon Allah sun ce masa almuminu muminu la yanjis mu'mini baya zama najasa kai ne najasa ya same ka kari ya same ka in ma kari karami ko kari babba amma wannan kari da ya same ka baya tabbatar da cewa kai najasa ne a'a mu'mini kowane lokaci shi tsabtacecce ne amma najasa na jikin ainihin mushiriki jamhurin wagga al'umma sun tafi da cewa ainihin mushiriki karan kansa ba jasa ba ne face menene dalilin ya sa shi ba na jasa ba ne ubangijin allah madaukakin sarki a cikin littafinsa mai daraja allah ya ce ainihin abincin mazauwa littafi wa ta'amun ladina utul kitaba hillul lakum idan sun yi yanka yanka su halali ne za mu yi ya ci wannan ya tabbatar da cewa ba su ne najasa ba abinda sun kasa kankance da shi ya mai da su najasa amma zahiriya su dai a ganinsu jikin mushiriki najasa ne idan ka yi alwallah ka masa musafaha dole ne ka yi alwallah ba su kawai ba a cikin salaf magabatanmu kamar hassan al-basari yana ganin na jasa ne idan ka masa musafaha bayan alwallah kana bukatan sabanta alwalanka sannan ka yi sallah domin alwalanka ya warware wannan idan mun komo a kan hawa yau ainihin kan zance magabata imamu malik imamu daril hijira ubangijin allah madaukakin sarki kara masa jin kai ina ganin ainihin mushiriki najasa ne kuma hurumin makka gaba daya bai yiwuwa hurumin makka da na madina gaba daya bai yiwuwa a bar mushiriki ya shiga wurin koya ike muna fahimtar wannan zace kuma imamu shafa allah gadar ke kara masa yadda shi ma na gani akasin haka wayanda ke gani akasin haka sun kafa hujjoji da cewa hujja na farko abinda ke tabbatar da cewa za su yi ya zuwa matukan ba sun zo yi ibada ba ne a lokacin da an ka kama thumama ibn uthal an daure shi birka daga cikin pillars na masallacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a madina ya yi kwana uku ina daure ana ba shi abinci ana ba shi abin sha manzo allah sallallahu alaihi wasallam ka zo ya tambayi sa ya kai humama kana da wani abin fada ne thumama na cewa manzon Allah sallam idan ka sa an ka kashe ni na cancanci a kashe ni saboda na kashe zarata daga cikin sahabbainka kuma kisa sakamakon shi ne kisa amma idan ka yafe mini kuma dama an san ka kai mai yawan yafa ne <laughs> yana gaya wa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka ba bakon abu wani ka saba yi to su mama ba wajen masallaci an ka daure shi ba cikin masallaci an ka daure shi da karan kansa shi da kanshi jikinsa najasa ne hissi najasa ne da ba daure shi a cikin masallaci na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba haka ne manzo Allah sosai ya kasance waft tawaga jama'a waɗanda ke zuwa wurinsa kamar 'yan kirista 'yan najiran sun zo gun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam masallaci zama da su sun yi kwanuka dalilin su ma ubangijin allah madaukakin tarkiyarsa da suratu ali imran ya yi bayani mai yawa wanda aka masu bayanin gaskiya abin da ya danganci haihuwa annabi isa alaihi salam karshe ma ubangijin allah ya ce idan ba ku yadda ba ku fito a yi mubahala manzon Allah sosallan ya fito da sashi daga cikin iyalai gidansa amma sun ka ke haka sun ka bada baya sun ka gudu abdullahi da abbas habrul umma ya ce da sun yadda kuma ayi yi mubahala wai da gaba da su nan da sun hallaka wannan ya tabbatar da cewa ainihin jikunansu ba najasa ba ne amma abin da ya mai da su najasa shi ne abin da sun ka sakankance a kansa ubangijin allah madaukakin sarki hawa yau wannan hani a cikin hurumin makka dan kasuwa wanda zai zo da hajoji ya sayar imamu shafi na ganin babu laifi amma a bashi wuri a cikin hurumin makka ina da gida mushiriki a wannan abada musulunci bai ba da dama ba a lokacin da wannan aya ya sauka sashi suna ganin kama an yanke makka daga barin kasuwanci idan an ce mushrike kaki zo makka kuma kasu zo makka kuma tanka an ce ainihin wayan da ke zuwa da kayan miya da abinci daga ainihin 'yan karkara wani ba musulmai ba duka kama an sa shamaki tsakanin su daga barin ainihin garin madina makka kenan ubangijin Allah madaukaka ta shi wa in khiftum aila idan kuna jin tsoron ainihin talauci tattarin arziki zai karaya za a samu ainihin yanki kasuwanci tsakanin ku da 'yan karkara Allah fa saufa yughnikum Allahu min fadli Allah sarki mai yalwa ne mai falala ne Allah mai azurta ku ne daga cikin falalan ubangijin Allah madaukakin sarki maluma suna cewa wa zalika annan nasa qalu laqtuqta anna annal al-aswaq kasuwanci zai dauke daga barin mu wala tahlikanna tijara business ya mutu wala yazhabanna anna ma kunna nusibu fiha min al-marafiq zamu ainihin rashin zamu za hane mu samun abin da muka samu daga cin waɗannan bayan Allah amma ubangijin Allah madaukakin sarki dukkan wanda ya bar wani abu saboda Allah man taraka shay'an lillahi awadahu Allahu khairan min dukkan wanda ya bar wani abu saboda Allah shallai musanya masa abin da yafi wanda ya bari saboda Allah na alkhairi ubangijin Allah madaukakin sarki she ya musanya musu korin mushrikai shi Allah madaukake zarke musanya musu ainihin biyan jiziya a ba su tax hawa yau babu abin da ya rage cikin abin da yake inkamu ne wanda ke shigowa a cikin garin makka ubangijin Allah madaukake sarki wanda ya yi wannan hani ubangijin Allah madaukake sarki shi ya nuna mani da ke cewa fasofa yugunikum Allahu min fadlihi insha a cikin ganin dama Allah madaukakin sarki Allah mai wadata ku ne daga falalan ubangijin Allah madaukakin sarki kuma Allah madaukakin sarki shi wadata makka ba san ma an hana mushrike daga barin zuwa makka ba falala ne daga Allah madaukakin sarki shi Allah ce ni da kai inna Allah alimun lalle Allah madaukakin sarki masani ne bima yuslihukum da abin da dokan da idan an dora muku wannan dokan zai zama muku alkhairi abin da idan an hane ku alkhairi ne maku abin da idan an umarce ku kun ka aikata alkhairi ne maku saboda shi shi Allah ya halatta muku wanda yake mafi alkhairi muku babu inda Allah ya haramta mana wani abu shi maslaha ne mana haka ne babu inda Allah madaukakin zarki ya halatta mana wani abu wallahi shi maslaha ne mana doshi dukkan wanda a cikin rayuwarsa ike bibiyan abin da Allah ya haramta shi abin so kenan shi ka zama ya zama mutumin banza a cikin rayuwa walakantacce bayi da kima duk kuma wanda ya lazimci abin da Allah ke so shi ga ubangijin Allah madaukakin gazarki ya kimanta shi shi ga Allah ya darada shi mutane suna kimanta shi me yasa wallahi saboda ya riko da ainihin addinin ubangiji Allah riko na gaskiya Allah madaukakin sarki shi ce hakimun lalle dukkan abin da ubangijin Allah madaukakin sarki ya zartar da shi to Allah ya zartar da wannan abin nan da hikima sawa'un umarni ne Allah ya umarni a kansa ko kuwa hani ne ubangijin Allah madaukakin sarki ya yi hani saboda mai li'annahu kamilun fi af'alihi ubangijin Allah madaukakin sarki ayyukansa gaba daya ina tare da kamala babu nakasa ko tawaya a cikin abin da ubangijin Allah madaukake sarki ya zartar haka ne wa akwali duk wani abin da ubangijin Allah madaukake sarki yayi hurici a kansa ina tare ne da kamala kuma duk wani hukunci Allah ya aisha ne akan adalci a cikin halittansa da umarnin ubangijin Allah madaukake sarki sarki ya tabbata ga Allah madaukake sarki saboda haka ubangijin Allah madaukake sarki shi ba mutan makka kasuwanci mai sauki wanda an samu dukiya a cikin biyan jijiya wanda ubangijin allah madaukakin zarki ya sa ya shigo hannunsu kuma halal wanda ubangijin allah madaukakin zarki ya halatta musu mu je aya ta gaba sha Allah ce na mai Allah madaukakin sarki ya ce wani da ke katilun lazina la yu'minuna billah ku yaki wanda ba sa imani da Allah la yu'minuna billah ba sa imani da Allah wala bil yawmil akhir ba sa imani da ranar tashin alkiyama wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu ba sa haramta abin da Allah madaukakai sarki ya haramta a cikin littafinsa mai daraja wa rasulu ba sa haramta abin da manzon sira annabi muhammad sallam ya haramta a cikin sunansa shan giya shirka ainihin cin naman alade duk wani aikin da yake kazanta ne wanda Allah ya haramta ko kuwa manzo sira annabi Muhammad sallallahu ya haramta wanda ba sa haramta shi ubangijin Allah madaukakin sarki ku yake su wala na dinal haqq ba sa yin addini addini kuma na gaskiya wanda yake addini ne saukakke daga Allah madaukakin sarki addini kuma wanda yake saukakke daga Allah inna dina indallahi al-islam lalle addini Sanin ne wanda Allah ya umarni a bautata masa da shi shine musulunci duk abin da kaji an ce masa yahudanci mutane ne sun ka kirkiro Allah bai saukar da addini bai aiki manzo da addini mai suna yahudanci ba duk abin da kaji wa kiristanci mutane ne sun ka ainihin kirkire shi Allah bai aiki manzo da wani addini mai suna kiristanci ba a'a kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wa Alaihi wa ya tabbatar da cewa lalle al'ambiya abna'u illatin we ‘yan uba ne annabawa ba ‘yan uba abinda da yaren hausa muke fahimta ba yani su duka addini da Allah ya aike su shine tauhidi an malakun min ilahi na gairu ku bautata wa Allah makadaici ba ku da wani abin bauta koma bayansa shaidai shari'a na annabawa shi ne bambanta da shi ubangiji allah madaukai ce wala ya dinu na dinar haƙ ba sa yin addini addinin da yake na gaskiya shine islama duk wanda ya riki wani addini cewa kirsanci ko yahudanci shi addini sai kenan to ba addini ike yi ba ubangijin allah madaukakai sarki gaba dayansu ku yake su wala ya dino na dinar haƙi minan na utul kitab daga cikinsu mazowa littafi yahudu da 'yan kirista hatta yi utul jizyata an yadin wa hamsa dalilin da ya sa ba za a yake su ba she sun ba da jiziya za su ba da tax suna karkashin daula ta islama za su bayar allah madaukaki zai ce an yadin wani ba zai bayar madadin wani ba idan lokacin biya ya kai kowa da kansa zai taka ya zo ya bayar wani bai zo ya ce gana ubana ko gana kakana ko gana mahaifiyana a'a don ya ji kaman bayi da buwaya wani zai biya ma wani an ji kaman yana da buwaya a'a bayi da wani daraja zai zo ne da kansa zai taka yadda uba zai ba da nashi haka da zai ka nashi haka kaka zai kawo nashi haka mata ma za ta kawo nata an yadin kowa zai ba da hannunsa wa hum sagirun ya ji kaman musulunci ya tilasa shi wannan doka ne daga Allah madaukakin sarki ya ku yanwa yanzu na akwai wayanda ke gan kamar 'yan kirista suna addini ko ba haka ba akwai wayanda ke gan kamar yahudawa suna addini su ma suna iddi'ai cewa suna bautatawa allah ne ba allah suke bautatawa ba saboda na farko 'yan kirista sun karyata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba su yi imani da shi haka ma ba su yadda ba su yi imani da annabi musa ba kuma duk wanda ya karyata manzo daga cikin manzannai ya karyata manzannan ubangijin allah madaukakin zarki gaba daya da allah zai siffata muna mutu annabi nuwala ce kaddaba kaumi nuhinil mursalin a mutu annabi nuhu sun karyata manzannai tare da cewa mutane annabi nuhu ba annabi gud ba annabi gud Allah ya yake musu shine annabi nuhu karyata manzo daya daidai ike da karyata manzannai gaba daya adi da samud haka Allah ya siffata su Wasu sun karyata manzannai tare da cewa manzo daya sun ka karyata su to dukkan wanda ya karyata manzo daga cikin manzannan Allah ya karyata manzannai ne gaba daya waɗannan bayan Allah fahim fi nafsil amru tare da cewa suna bautata wa Allah a fadansu bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam sun butul cewa manzan sira annabi muhammad sallam lam buka lahum imanun sahihun suna a cewa suna da da imani amma imaninsu ba ingantacce imani ba bai inganta ba bi ahadin minar rusuli ‘yan kirisa ba su imani da manzanci annabi isa ba haka yahudawa ba su yi imani da manzanci annabi musa alaihi masalam ba domin da sun yi imani da manzancinsu da sun tabbatar kuma suke imani da manzanci annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma haka ne yahudu ba su yadda da attaura ba 'yan kirista ma ba su yadda da injiliya ba inda sun yi imani da waɗancan littattafai da littafi na ya jagorance su zuwa ga yin imani da manzancin annabi muhammad sallam da kuma yin imani da alkur'ani amma waɗannan mutane suna bin abin da zukatansu ya dada da musu ne abinda zukata su ya hikautu musu zukatansu ya dadada musu da bin iyaye da kakanni kawai wannan shine abinda suke kansa amma da imani su ta gaskiya ne da ya jagoranci su zuwa ga imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam domin babu wani ba annabi babu wani manzo wanda ya zauna a kan kasa shi ya yi bushara ya gaya wa al'ummansa cewa akwai manzo ta karshe wanda zai zo shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan ya bayyana to ku mika wuya kai ku yi masa biyayya amma 'yan kirista da yahudu a lokacin da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo tare da cewa shi ne ashirafin rusul shi ne mafificin manzannai gaba daya wanda yake sun tabbatar da manzancinsa amma tare da wannan duka sun ka butulcewa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam menene dalilin butulcewa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam kawai saboda bin zukatansu ne saboda haka imaninsu baya masu amfani da imani da suke yi annabawan da suke iddi'ai cewa sun imani da sun ba zai musu amfani ba alhalin sun kahur cewa jagora annabawa da manzannai da mafificin annabawa da manzannai da cikamakon annabawa da manzannai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine dalili da Allah madaukake sarki umrice katilul ladina la yu'minuna billah ba sa imani da Allah zaka samu dan kirista duk lokacin da yasa ya roki ya roki ya roki ya roki karshe shi ce saboda wa shi ce saboda Yesu haka ne ko ba haka ba imani sa kenan wannan aya ina jan hankalin musulmai masu bin sufaye wanda zai yi tuntube ya ce shehu wani ka agaje ni wanda zai shiga cikin kakanika ya ce shehu ni ka fitar da ni idan ba annabe daga cikin manzannan Allah an kira shi wanda suka kira shi Allah ya tabbatar da su cewa mushrikai koma bayan manzanai akwai wani wanda za yadda Allah zai yadda a kira shi ya kai dole ne matukan mutum na son ya zauna duniya da salama ya mutu musulmai ya gaji aljannan da Allah zai sa musulmai ciki to wallahi shi ya tabbatar da tauhidi shi ya kore duwani kishiya daga bari Allah madaukakin sarki bayan ya kore kowane kishiya ya kore wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kowane kishiya imamu maliki ya tabbatar da haka wai kowane mutum ana an san zancensa haka ne ana mai da zancensa shi ce ce mutum da ya kawai shi nuna kabarin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma dukkan wanne kuma imaninsa bai tabbatar mada kadaicin allah ba imaninsa bai tabbatar da manzancin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba kuma bai yadda da ranar tashi alkiyama ba abin da allah ya haramta abin son sa kenan babu mu'amalan da yahudu ke yan kirista ke so kamar ainihin riba riba wallahi sun fi son shi da komai babu naman da suke daraja shi kamar naman alade kawai domin Allah ya haramta su ma abin da suke so kenan sun tabbatar da cewa naman alade na da wadansu kwarin da dafa naman ya nuna a ci bai kashe kwarin sun sani sun san da cewa ina sabbaba curuta masu yawa amma idan ka je erop naman da ya fi kowane nama su shi ne naman alade wallahi cingam da biskit duwan ababai da yawan da ake yi da mai mai alade suke yi da shi saboda ma abad da sayu akwai wani yi numbers maimakon su zana pork ne ba su zanawa shi a sa yi nomba kodu ne kuma yi kodu nan akwai wasu yayan ice yi kodu ne sa'an nan na mai alade yi kodu suke isan mai me yasa yahudu manufansu da yan kirsa waddu manufansu lautak furoni bukatan su zamo kahurai fatakunu sawa ku da su ku zamo daidai haka ne wannan siffa wallahi ina tare da wasu masu iddi'a'in musulunci shi zai zauna bayi da nayi ina kallon wani kuma da ya kokarta ike da nayi wai ya lalata aikin shi nan su zamo daidai suna nan da yawa kwaye wani kaza she mun ba ta aikinsa she mun bari an kore shi she mun mai da shi mun bari an mai kaza wallahi banza baya yin rogo she an harraka ko banza na rogo akwai manomin da ya tone rogo banza bai yi aiki ba wallahi she an harraka ubangiji allah madaukake sarki ce ba sa haramta abin da Allah madaukaki sarki baya haramtawa yau musulmai nawa ke haramta abin da Allah ya haramta mu tambaye nan mu wayan ga Allah ce a yake su ina cikin sanadiyan a yake su ba haramta ba sa haramta abin da Allah ya haramta yau a wurin wadansu musulmai zina ba komai bane kai akwai masu darajar zinafiya da aure cikin musulmai domin wanda mutum ya zo neman esai ce kamar wani za mu ba diya wallahi ba za mu ba shi ba ba ma ba shi menene dalili bayi da kaza bayi da kaza bayi da kaza bayi da kaza kuma a gidan wallahi sun san wani kazan da sun ka hane shi nan sun san yariyan nan tana bin shi saboda Allah ya fifita zinakon aure ko bai fifita ba Allah ya fifita musulmi dole ne ka haramta abinda Allah madaukakin sarki ya haramta wa rasulu yau musulmai nawa ne suke bin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kabiyan musulmi ka ce sunna ko me ake yin ka ce sunna a ah, ko menene ne baya so kuma tun da ka ambace sannan balma bal mutum ya yadda ya zauna da mazinaci ya zauna da dangiya ya zauna da dan luwaci ya fi kyamatan don sunna fiye da wa'annan kuma ina ya shi musulmi Allah madaukaki sarki ce wala ya dino na dinal haq wallahi addini ba samun addini ba ainihin eh masdarin da ake samun addini Allah daga alkur'ani shi sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam koma baya wannan dukkan wanda ya riki wani abu ya mai da shi ibada wanda Allah bai yi umarni da shi ba ba same shi cikin ainihin sunnan manzon Allah sallallahu ba magabata wagga al'umma ba su san shi ba bai zamo addini ha da kasa wallahi wanda ya riko da sharike da abin banza ya je lahira kuma babu amfani na ga wani na cewa kan social media wai shi aljanna inda babu in yashi ciki shi bai so wai kuma wuta inda in yashi a shirye ke zauna wai a shirye ike ya zauna ciki ya koyanwa wallahi lamarin wuta da aljanna sun girmama wallahi sun girmama kaga wannan mummunan zace munanazace zace ne ga Allah madaukakin sarki ta nan suna cikin musulmai ubangiji allah madaukake sarki ce wala ya dino na dinar na alladina utul kitab wannan aya shi ne farkon ayan da ya sauka a cikin littafi allah mai daraja cewa a yaki yahudu da 'yan kirista kuma wannan yaki wanda ubangijin allah madaukake sarki ke magana allah ya shirya ne ainihin a fitar da su a cikin da'ira wanda islama ke da iko a kansa ubangijin allah ya yi umarni a yaki mazowa littafi guda biyu yahudu ya kirisa wannan kuma ya abku shekara tara bayan hijira mazo allah sallam kan haka shi shirya ma yaki musamman yakin tabuk yakin tabuka manzala sosalam ya yi shela ya nuna ma ainihin jama'a wuri kaza za mu gabanin wannan manzala ba baya ainihin fito zai je yaki ya ce ma mutane za mu wuri kaza shi dai akasin wurin ike fada tabuka akwai nisa ya bayyana masu habai wuri kaza za mu umarni daga allah madaukakin sarki mazalaika ka ainihin kauyukan da ke kusa da madina duka an kasambar tabbatawa musulmai su fito za a je yakin tabuk kuma sun fito har manzon allah sosallam ya tara runduna 13,000 na runduna wanda za a je ainihin yakin nan manahukai sun kashi tafiya ainihin wadanda ke cikin garin madina da 'yan karkara wanda su sun ki zuwa wannan yaki amma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa sham saboda yakan romawa Allah sallallahu ya je tabuka ya zauna tabuka kusa kwana 20 romawan ba su fito yakin ba manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi shawara allah madaukake sarki ba shi dama saboda kunci wiyan zaman wurin sun ka koma kuma a madina bayi yakin nan ba allah madaukaki zai ce hatta yi utul jizya inda sun zauna to she sun ba da jizya matukan ba su yi musulunci ba dole ne she sun ba da jizya an yadin za su bayar ne akan tilas ba she suna so ba wahum saghirun suna kaskantattu da kanshi zai yi tafiya ya zo ya bayar ba wani zai bayar a madadin wani ba hadisi ya tabbata a cikin ruwan imamu muslim daga abu huraira allah ya kara masa yadda manzo allah sosallan na cewa la tabda'ul yahuda wan nasara bis salami ka hadu da yahudu ko dan kirista kai ka fara gaida shi wa iza lakitumu ahada idan ka hadu da daya su ma akan hanya manzon Allah sallallahu fattarruhum ila adyaqi ka kuntata masa ya koma gefe shi ya sake maka sakiya hanya ka wuce amma yau tsakani da Allah mun ji wannan hadisi hadisi na dubu daya da hadisi na dubu daya eh, hadisi na dubu biyu da ainihin dari da sittin da bakwai a cikin ruwa imamu muslim yau musulmi zai fito takarar neman kujera daga cikin kujeran majalisa tsakani da allah mu wayanda ke zuwa a yi zabe musulmai nawa ke zaben don wasu musulmai nawa wallahi za ka ga musulmi ya tashi ina kamfe ina ce fa kaku zabi wani akwai musulmi ma da ke cewa mu ba mu zaben wani ya zo ya sai mota ya gina gida amma ka zabi arni wanda ina cikin abin da dan majalisa ke da shi zai je wurin minista ya je da yara adadi kaza ina so a sa su wuri aiki kaza kuma a sa su ina da wannan hurumin daga cikin aljihun gwamnati zai doki almajirai kai wasu indiya a kai wasu saboda su koyo ilimi na ict a kai wasu cuba saboda koyo likitanci a kai wasu uk a kai wasu america ina da wannan hurumin na wai kai ba za ka zami dawwanka musulmi ya kai diyan musulmai ba saboda haka za mu kalli sayyidina umar radiyallahu an a zamaninsa inda ainihin yahudu eh, ‘yan kirsan najiran sun ka zo a wurinsa cewa suna son su zauna karkashin daula ta islam a cikin madina sai na umaru ku je ku janas ai kun san abin da islama baya so sun ka ce eh ku ku je ku zana agreement letter yarjejeniya ku gwada mana cikin ababban da muke kabiya ku gwada mana wanda ba ku yin shi idan mun ga agreement yayi mun aishe ku ku zauna abin da sayyidina umar ya ce masu kenan kamar yanzu ya a cikin ruwayan abdurrahman ibn gunamil ash'ariyin shi ke cewa katabtu li umar ibn al-khattab hina salaha nasara min ash-sham a lokacin sheceniya da wa'annan mutane sham sayyidina umar ya zana ya ce in zana masa bismillahir rahmanir rahim head letter kenan bayan wannan shi ce haza kitabun li abdullahi umar ibn al-khattab amir al-mu'minin wai wannan risala ne daga bawan allah umar dan khattab jagora masu imani min nasara madina daga ainihin 'yan kirista wani suka nemi su zauna madina kaza wa kaza ku lamma kadimtum alaina su za su zana wannan a lokacin da mun ka zo gare ku sa'alnakum amanan li anfusina mun nemi aminci ku ba mu aminci ba za ku yake mu ba wa zararina da bayinmu wa amwalana wa amwalina da dukiyoyinmu wa ahli millatina da waɗanda ke tare da mu 'yan kirista wa sharatna lakum ala anfusina mu mun dora ma kawunan mu sharruta sharruta ne akan mu, ayyukan gaba za mu aikata ba la nuhdisa fi madinatina wala fi ma haulaha dairan ba za mu sake gina sabon church ba ba mu ginawa wala kanisatan ko kuwa babban church wala kilaya haka ne ba za mu ainihin yin restaurant inda ake dafa abin da musulmai ke kabiya ba ba za mu mai wala ba za mu gina saumiya kananan gidajen da pastor ke zama ciki bayan gari ba za mu gina wani ba lirahim wala nujaddidi ma kharaba minha tsofin cecin da dama ya rushe ba za mu saka gina ba sofin mazaunin fastan da ya rushe ba za mu sake gina shi ba wala nuhuyi minha ma kana khutatan lil muslimin ba za mu yi aikin da zai zamo hatsari ga musulmai ba wa Allah namna akana isana an yanzilaha ahadun min al muslimin fi laylin wala nahar ceci sun da yake namu ne idan wani musulmi cikin dare ina matafi ya zo ke neman wurin kwana ba za mu hana shi ba ko cikin yini ya zo ike neman wurin masauki ba za mu hana shi ba za mu bari ya zauna wa annu wasu abu abana lilmarati wa bin sabil za mu bude kofofinmu ga matafiyi ko mai wucewa idan ina bukatan agaji za mu agaza masa wa an nan zilo min manazilina minal musulmi na talatata ayyamin nutu'imuhum idan bakon musulmi ya sauka mu. za mu bakoce shi kwana uku mu ciyar da shi wala na'wi fi kana'isina wala manazilina jasu musanni ba za mu ba ainihin wanda ya zo lekan asiri mu ya zauna ko mu ba muna ji yarjejeniya kenan fa nam wala naktumu gishan lil muslimin ba za mu boye wani yaudara mu yaudari masu eh, musulmai ba wala nu'allima auladana qur'ana ba za mu karantar da diyanmu alqur'ani na su yi wasanni da shi ba wala nuzhiru shirkan ba za mu bayyana shirka a cikin garin madina ba wala nad'u ilaihi ahadan ba za mu kira kowa zuwa ga shirka ba wala na wala namna'u ahadan min zawi karabatina dukhula fil islam cikinmu makusantanmu dukkan wanda ke so ya shiga musulunci ba za mu hane shi ba in araduhu idan sun bukaci su shiga musulunci wa an musulmi na za mu girmama musulmai wa an nakuma lahum min majalisina in aradul julusa idan musulmi ya iske mu zaune ba wurin zama ina son ya zauna mun tashi mu bashi wurin zaman mu ya zauna su ne suke zana wannan yarjejeniya wala na natashabbahu bihim fi shay'in min malabisihim ba za mu sa irin tufanta musulmai ba balantana wani mu yake wani abin da za ce musulmi ya aikata fi kalansuwatin wala imama irin hulan da musulmi ke sawa ba za mu sa ba irin rawanin da musulmi ke sa ba za mu yi irin rawanin ba wala nu'linu wala nal'an wala farka sha'rin hatta ainihin irin yadda musulmi ke aski ba za mu yi irin wannan aski ba wala na takallan bi kalamihim ba za mu yi irin zancensu ba wala na bi kinahun ba za mu ba kanmu alkunya irin yadda musulmi ke alkunya uban wani ko dan wani ko uwan wani ko uwan wacce ko uban wacce yadda aka san musulmi na alkunya ba za mu yi irinsa ba wala narkabu asuruji suruji ba za mu ainihin hawa ainihin eh, dawakai iri yadda musulmai ke yi ba wala na da soyofa ba za ga mu da takubba muna yawo da shi ba wala na takhizu shay'an min sila duk wani abin da yake makami ne ba za mu rike wani ba wala na hamilu ma'ana ba za mu tafiya muna tare da makami ba wala na kushu khawatimana bil arabiya. zabbanmu ba za mu yi zanen zabbanmu da yaren larabci ba zane ta larabci ba za a same shi zabbanmu za mu yi zane a kansa da haka ba wala bi alhumura ba za mu sadda giya ba ba za mu sadda giya ba wala na juzza maƙadimin ru'usina ba za mu ainihin yin aski yadda ake aje gashi a gaban goci ba za mu yi haka ba wannan zima ziyina haisu makunna za mu fito irin siffa yadda an kasan mu haka za mu fito duk inda muka kasance haka wannan bawan Allah bayan Allah na haka sun ka zana yarjejeniya tsakanin su da Umar Sayyidina Umar radiyallahu anu suka dabe wa Allah nuzhiru saliba ala kana isina. idan shi ne muka da shi ba za mu dora cross a kansa ba wala nuzuhiru saliban sulban wala kutuban fi shay'in min turukil muslimin ba za ga cross hanya daga cikin hanyoyin musulmai ba kai duk wani abin da muka san addini mu kawai namu ne musulmai ba za su ga wannan abin nan ba haka ne wala aswakihim ba za mu sadda na ainihin yan kirsa a cikin kasuwa ba wala nadriba naqusana fi kana'isina illa zarban khafifa kararrawan da suke suke kada shi su ce lokacin ibada yayi wai a cikin church za su kada shi kuma kadawa kadan wanda ba za musulmai ba za su ji karansa ba wayannan bayan Allah sun ka duga gwada ababban da za su yi wa ainihin illa ضربا khafifan wala narfau aswatana بالقراءة في كنائسنا في fi من min المسلمين yanda suke kuwace kuwace a cikin churches wai ba za mu yi irin waɗannan kuwace kuwace han musulmai su ji muryoyi mu ba wala nukhriju sanin ai haka ne aini bukukuwa idin 'yan kirista idan lokaci shi ya kai ba za mu idarsa shi a cikin gari balantana a ga yadda muke yin shi ba wala ba haka ne yadda idan an kai fari yahudu eh, krista suna da yadda suke zuwa su yi sallah ibada su na roƙar hadari kamar da musulmai muke da salatul istisqa wai wannan ma ba za mu bayyana shi a cikin gari a gani ba wala na rufa na ma'amauta na idan an mata an mana mutuwa ba za mu yi kuwace kuwace a cikin gari ba wala nuzhirun nirana ma hum fi shay'in yanda musulmi baya zuwa da wuta ko fitila a wurin mamatansu mu ma ba za mu yi irin wayannan ba fi shay'in min turkil muslimin musulmai ba za su ga irin waɗannan a wurin mu ba wala aswaqihim balantana ma kasuwanninsu wala nujawizuhum bi mautana ba za mu bisa mamatanmu makabartan musulmai ba ba za mu bisa mamatanmu makabartan musulmai ba wala na takhizu min raƙiƙi ma jara alaihim sihamal musulmin duk wani bayin da yake na musulmai ne mu ba za mu nemi waɗannan bayi su zama namu ba kuma wa an nurshidul muslimina wala nutlu alaihim fi malazilina duk wani musulmin da ke yabata hanya za mu nuna masa inda zai je inda musulmai suke kala falamma ataitu umar bil kitab wai lokacin da nazo da wannan takadda ago sayyidina umar zada fihi shi yasa da ce akwai abin da ba ku zana ba wala nadribu ahadan min al muslimin ba za mu bugu kowa daga cikin musulmai ba an ka kara wannan sharutana lakum dhalika ala anfusina wa ahli millatina wai wannan sharati ne mun mun ka zaɓa ma da abin da za mu zauna karkashin ku kenan wa kabilna alaihi al'aman mun an shi wannan aminci fa'in nanu khalafna fi shay'in mimma sharatna lakum idan mun saba wani abu cikin wannan sharatin ne mun ka shar wazafna ala anfusina falazin matalana lokacin nan mun ba da dama an yaya kanmu ba mu da kariya kuma wa da halalakum minna ma yahillu min ahli ma'ani da wa sheka duk wani makiyinku abinda ake yi yi masa za ku yi muna wannan mu da kanmu mu duba abinda su da kansu sun kazana sakani da Allah yau akwai wanda ke mu'amalanta 'yan kirista na tausayawa da girmamawa wanda ba ya yi ma jagororin musulunci haka ne ko ba haka ba haka ne ko ba haka ba mun mai da kanmu bayi gare su alhali su ne bayi mu ne jagorori wallahi lamari ya juya kuma ina ce alama na tashin kiyama mun ji shekaran jiya cikin karatun malam mansur yace dina cikin alamomi na tashin kiyama mutumin ne ke wawa wallahi shi ne zai zo a cikin gari na buga girji ke umarni wa alama ne na tashin kiyama wanda yake ya kamata ya zauna cikin firgicewa shi zai zama amintacce wanda ya kamata ya zauna cikin amincin na shi ya zama shi ne firgitacce amintacce shi a mai da shi ainihin mayaudari mayaudari a amince masa yau abin da ke gudana cikin rayuwa ke ko ina kuma abin da ke gudana ke ya yawa wannan aya aya na 29 a cikin wannan sura ina gaya mana cewa musulmi ka mike ka saya kaka zamo masoraci kaka zamo mutumin ne ba ka da hadafi kana bukatan kana da hadafi kana da tageti ga gabanka amma idan muka saura zaune kara zuba haka Allah ya kiyaye shi an kai mu an baro ubangijin Allah madaukaka sarki ya kiyaye daga nan akwai zabubbuka wanda za yi su suna gaba dole ne kowanne daga cikinmu ya zama zai ba islama kariya zai fifita musulunci akan komar muna ganin shi ba komai ba wallahi babban abu ne wata sabuhu hayyinan wa inda Allahi azim muna taimakawa muna gina arna mu muna rusa kanmu muna komawa baya mu gane mun gane mun gyara amma mu tsara mu mun yi kwana muna taimakawa ana ci gaba mu muna ci baya ci gaba mai hakon rijiya ana cewa yayi zulfi yayi zulfi yi nisa amma nisan shi nan ba kasa yake tafiya ba wallahi wannan komawa asfala safili na bai dace ba abin da ya dace da mu mu masa kemi mu ma mu tashi gaba wallahi idan waɗannan yara wayanda ke garran ba zuwa gidan makarantayyan boko suka ga ga wani kaza babba gashi nan gaba she ya masa kaimi ina so nima in zamo kamar wani to kullu kukuna cikin rijiya kamar da mana ya ce wa man ya yi udal jibali ya ish abadad daire bai dahari bai na wanda ke da raki shi ba zai hau tudu ba ba zai hau dusi ba rayuwar shi duka ba ce ramuka zai yi shi ba rayuwar shi duka ce ramuka zai yi shi dole ne waɗannan yara suna ga wani ya kamata nima in zamo kama wani ko ya kamata in dara wani amma shi mu muka zama kullum mu shi ya rabbana idan an samu haushe wai Allah ya baka ku ba mu a'a kai ma zama Allah ya baka ka ba wani amma kai kullum a ba wani sun kai ka samu yaushe ka samu wallahi ba za ka samu ba ubangijin Allah madaukake sarki ya sa ya sa mu san kawunan mu kuma ya ba mu kishin addininmu da kishin kawunanmu mu tashi mu gyara abinda muka karanta ya daidai ubangijin allah gazar kai, ya samu mu yi musharaka cikin lada kuskure ko kuwa tutube harshe allah ya gafarta mana akwai wani zancen da yake ban fada ba ma insha allah saboda lokaci ya kwace sabon sati idan mun zo za mu yi magana a kansa hawa yau kan hurumi biyan jiziya su sun ka dace su biya jiziya kowa ne ko akwai wanda shari'a ce su biya jizya insha Allah sabon sati yi magana a kansa Allah samu dace Allah samu katari ubangijin Allah madaukaka sarki mun roke ka Allah waga al'umma wayanda addinin ke dame su ubangijin Allah mun roke ka Allah ka azurta su aziki mai yawa kuma mai albarka Allah dukkan wanda yake cikin mu majinyaci ne Allah ke ne mai warkarwa ubangijin Allah ka warkar da shi dukkan wanda cikin aikinsa akwai matsala akwai nakasa akwai kunci ubangijin Allah ka yassare masa Allah magidanta daga cikin mu Allah ka azurta su abin da za su kula da gidajen su da ciki wanda kuma Allah ka azurta su yara wanda ke halin karatu Allah ka ilmantar da su ilimi wanda zai amfani su ya amfani ga al'umma Allah mun roke ka duk wani alkhairi da yake alkhairi ne maka Allah hal mu ba zai yi fadan duka ba Allah ka azurta mu da shi duk abin da Allah ka san sharri ne muna ba za mu yi ambata su duka ba Allah ka kiyam daga bari sharri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 وكد الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا ربنا انك انت التواب الرحيم واهدنا اللهم الى الحق والى طريق مستقيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك